Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da indaranka. Wani binciken kwakwafi ya gano cewar ashe-ashe tsohon shugaban Boko Haram Abubakar Shekau kwarkwarori uku ne da shi zamanin yana warkajami a Sambisa. Idan kun biyo ma cikin shirin za ku ji yadda ake karambar ta uwar ana uwa kuturwa kaka mayya tsakanin wasu 'yan fim da wani malami mai zafin yawo. Ita kuwa hukumar ilimin firamare ta jihar Kano ta ce duk malamin da ya karɓi takardar ƙarin girma kuma bai ga an ƙara masa ko sisin kwabo albashinsa ba to takardar tasa ta jabici ya faɗa hannun 'yan walawala. Kaji masu abu da abin su 'yar garuwa ta hango hadari. Kowa ya daɗe a duniya zai gada ɗau wani totoyi wato kunkuru ya yi bikin cikarsa shekara 190 a duniya. Kaɗan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa. thank you